mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da kenan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na alhamis yau ɗaya ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in hudu bayan hijira annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara na uku a kalandar miladiya barkamu da sake saduwa domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wanda muka saba muna yi a kowane watan ramadan a kowane yini na watan gaba ɗaya a wannan masallaci kuma mun saba mana tsorawa a kai a tafsirin na sati-sati tsawon shekara to muna godiya ma Allah maɗaukakin sarki godiya ta musamman da ya raye mu har ga ramadan ya kewayo mana duk da cewa kula cikin ikonsa da buwa buwayarsa ba mu samu dama ba tsakanin wancan ramadan zuwa wannan na ci gaba da tafsirinmu na mako-mako da muke a wannan masallaci ah, wannan ba karamin hasara ba ne muka yi amma dai Allah da hikimarsa lokutan an yi wani abu ne a cikinsu da fatar Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wannan giɓi da muka bari na tsawon shekara cikin wannan abin alkhairi da muka dimanta muna yi a wannan masallaci kusan shekaru kusan goma a jere to ga shi yau Allah ya kawo mu a wancan tafsirin wancan shekaran marufe tafsiri a ranar 28 ga wata mun tsaya a cikin tafsirin ayata goma sha takwas a cikin suratu Ali Imran kuma mukan yi lamban karatun ne da wato ainihin sura wancan karatun shine karatunmu ko tafsirinmu na goma sha tara cikin tafsirin surati ali imran yau za mu ɗora a matsayin majalisi na ishirin kenan a tafsirin surati ali imran za mu so mu ɗan yi matashiya wanda zai zanto kamar tanatarwa a gare mu dangane da wannan wata sannan sai mu ɗora tafsirin daga inda muka tsaya in ya so ma yi la'akari da wannan kawai a matsayin budewa sannan mu ci gaba da tafsirin namu kamar inda muka sha bai to jama'a lallai babban falala ne Allah maɗaukacin sarki ya baka rayuwa ka shaiki watan ramadan wannan ya kai saboda baiwa da Allah maɗaukakin sarki yake yi na gafara da damammaki da Allah yake bayarwa na shiga aljanna da samun yardansa a wannan wata yawan wannan garaɓasa ya kai har mala'ika jibril ya yi addu'a cewa duk wanda bai yi amfani da wannan dama ba har watan nan ya wuce ba a gafarta masa zunubansa ba to Allah ya ƙara nisantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi amin ya roƙi Allah ya amsa wannan addu'a ta mala'ika jibril alaihi salam wannan yana nuna mana ɗimbin garaɓasa da ke cikin wannan wata yana kuma nuna mana babban hasara da mutumin da zai yi rikon kainar kashi da wannan garaɓasa da wannan bonanza da Allah madaukakin sarki yake bayarwa a wannan wata kamar wannan addu'an yana nuni ne masa cewa matukar ba kai abinda za a gafarta maka a watan ramadan ba to ba ka da wani lokaci da za ka yi kirki shi yasa ya ce duk wanda watan ramadan ya shiga har ya fita ba a gafarta masa ba to Allah ka kara nisantar da shi ma'ana ba wanda zai shiga cikin rahamar Allah ba daukakin sarki ba ne saboda sauki daga rabasar ta yi yawa wannan saukin daga rabasar su ne abubuwan da ah, suke kunshe cikin hadisai na falalan wannan wata النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما نكتب لك تكنسو النبي عليه الصلاة والسلام ينشيوا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دوان دي أذن متر رمضان ينا ممني وتتكين إيماني wahtisaban kuma yana mai neman lada ba yana yi ne kawai don al'ada ba a yanayi da niyya da kudarar cewa bautan Allah nake ina neman ladansa a wurin Allah maɗaukakin sarki duk wanda yake mummani ne ya kudarta wannan ya yi azumi a watan ramadan za a gafarta masa zunubansa da suka gabata to mai wahala a ciki ai ana azumin ko to kuma ƙudurtawa da neman ladan shi ma ba abu ne mai wahala ba kun abu ne mai sauki saboda ka duk wanda ya wasa da wannan saukin ya wuce shi to zai wahala ya samu dama irin wannan haka na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wancan hadisin yana bukhari yana cewa man hadisi abu huraira man samara man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya kiyamun lail ya tsayi dare a ramadan mun sha faɗa a nan cewa kiyamun layl abin da ke nufi Shi ne yin sallah da daddare bayan an idar da sallolin farilla sallolin da za ka yi daga wannan sawa'un ka yi bacci kafin nan ko ba ka yi bacci ba duk kiyamun lai har zuwa lokacin da alfajir zai kullo duk sallar da za ka yi a wannan lokuta ɗin wannan lafazi na qiyamul layl yana gaskata a kansa a shari'ance to annabi ce duk wanda yi sallan dare a watan ramadan to za a gafarta masa zunubansa da suka gabata shi ma ya ƙara kaidin nan guda biyu imanan wahtisaban to shi ma ai ba abu ne mai wahala ba ko to ana ƙara annabi ya yi ta ƙara wannan ƙaidin ne saboda ana samun mutanen da suke yin azumin ba tare da wannan ƙaidin ba rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi wa illa illa al-ju' wal-'atash wa kuma illa as-sahar ana samu wani lokacin ma da dama rubba tufidul qilla wa qad tufidul kasra ana samun da yawa ko kaɗan daga cikin mutane waɗanda ba abin da suke amfana da azumansu a ce kawai sun ji yunwa sun ji kishi mana an rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu a azumansu iman da ihtisab hakanan ana samun mutanen da suke tashi su yi yamun lai amma daga ƙarshe su zanto amilatun ba saboda cewa laisa laha min ha illa sahar ba abinda za su amfana da shi daga wannan qiyam sai da rashin bacci me zai sa qiyamul laifin ka ka zanto kawai rashin bacci ne ya zanto wato mana babu lada a ciki in an rasa ɗaya daga cikin biyun nan ba yi shi cikin imani da Allah madaukakin sarki ba ko kuma ba a nemi ladan Allah da shi ba an yi ne burgewa an yi ne ɗan sabo an yi ne ɗan ana yi haka kawai ya zama al'ada wannan shi ta annabi alaihi salatu wassalam yake maimaita imanan wa ihtisaba hakan annabi ya fada dangane da lailatul qadr yana cewa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda sallan dare daren lailatul qadri shi ma da wannan kaidin guda biyu imanan wa ihtisaban to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to abu ne mai sauki idan ka cika waɗannan sharuɗai ɗin to sai ka samu dukkanin alheri da aka yi alkawari da shi hakanan daga cikin falala kamar yadda kuka sani na ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ramadan ya shigo ana buɗe ƙofofin gidan aljanna ana kulle ƙofofin wuta kuma ana ɗaure shaiɗano a wata riwayar ana ɗaure maradatu shayatin kangararru cikin shaidanu ana daure su ana bude kofan aljanna mai ke nufi duk ayyuka da suke mafatih ne na aljanna wadda idan kai za su bude maka gidan aljanna kana samun dama na yin su a ramadan so kofar aljannan ka a buɗe take kana abinda ake bukata kawai ka yi aikin da zai shigar da ke ciki kofofin wuta ana rufe su da yasa ake gaya maka wannan duk hanyar da za ta kai ka zuwa ga wuta an tsuke maka ita an rufe sai dai in kai ne da kanka za ka buɗe kuma wannan abu ne da muke gani a aikace ai shaidanci bai raguwa a ramadan fitsaranci yana raguwa a ramadan wannan ɗaya ne daga cikin implications na ƙulle ƙofofin wuta sannan abinda ke ƙara tabbatar da wannan da wancan ɗin inji annawa alaihi salatu shi ne ana ɗaure shaidanu shaidanu ba su suke kawar da mutane daga hanyar aljanna ba su kuma tanzara mutane zuwa ga ƙofofin gidan wuta to ana ɗaure su sukan yi rauni sosai ta yadda ƙarfin wasi da suke da shi wadda suke yi wa mutum an raga an kaure shi an tsuke shi daman shaidan mafiya yawan hanyoyinsa na yin wasi ma ɗan adam da canzara shi zuwa ga sabon Allah su ne ta hanyar baki Hmm? ta hanyar shiki ta hanyar farji su ne manya-manyan ƙofofi na wasuwasi mashaiɗan a ɗan adam baki ta hanyar maganganu to shi sa shi ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin bukhari man ya da qawla az-zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba duk wanda bai kame bakinsa ba bai bar magana na zur ba bai bar shaida na zur da bakinsa ba wato duk wanda ba zai tsarkake bakinsa daga duk wani abu wanda yake babban laifi ba ne musamman waɗannan guda biyu zancen ƙarya da bayar da shaidan ƙarya sannan da aiki da ƙarya da aiki da shaidan ƙarya duk wanda bai bar waɗannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to Allah baya buƙatan ya bar sa ko ya bar sa mana in yayi babu lada hmm? kun ga wannan ya haɗu da rubba sa'iman laysa lahu min siyamihi illa wal الجوع والعطش ورب قائما ليس له من قيامه إلا السهر to akwai kenan shi ma'anan rubba sa'imin laisa lahu min imsakihi hmm? illal kadhib wa ko azzur wa shahadatu zur duk wanda bai bar wannan ba to Allah ba baya bukatan azumansa ma'ana Allah ba zai karɓi azumansa ba ba zai bashi lada da ya tanadar na musamman ga masu azumi ba kuma kun sani har yanzu ingantaccen hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abu huraira yana muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به dukkanin aiki ɗan adam nashi ne ne ma'anar nashi ya zo a don su ruwayoyin wajen imamu ahmad cewa wato ana sanar da shi lada da za a bashi in ba lada ɗaya zuwa lada goma zuwa lada ɗari bakwai zuwa lada dubu bakwai zuwa dubu dubu dubu akwai ayyuka da za a ce wanda ya yi kaza yana da lada kaza a mutum waɗannan abubuwa da amma Allah ya ce illa sau sai azumi shi wannan Allah yawan ladansa ya ke kansa ne da sani ya ce fa inna huli mutane suna yin azumi ne in azumin na gaske ne don nini kai don haka ni kaɗai ne na san me zan bayar a matsayin lada na azumi sai da a gaya maka falala in ka yi kaza za ka shiga aljanna za a gafarta maka kaza amma lada nawa za a baka in ka yi azumi a wannan yawansa ya fi ƙarfin a faɗa maka to wannan ladan fa da saboda girmansa da yawansa an ɓoye maka don azabarar da kai ka neme shi ne fa abin da zaka rasa idan baka kame harshenka ba a lokacin da kake yin kake yin azumi to kun kenan shi azumi ba na Ramadan musamman ba kamewa ne kadai daga ci da sha ba a shi da sha fa daman halalun kawai na ɗan wani lokaci aka ce ka kame daga bullowa alfijir zuwa faɗuwar rana amma ƙarya da shaidan ƙarya su tamin ba a taɓa halasta su ba amma za ka iya barin wanda yake halalu na ɗan wani lokaci amma ba za ka iya haƙura da wanda yake haramun ba to lalle mutumin da ke gane wannan ba akwai rauni a fahimtarsa na menene azumi yake nufi kuma uwa uba azumi na watan ramadan duk wannan yana ƙara nuna mana abin da na faɗa da farko girman garaɓata da Allah madaukakin sarki ya saka mana a wannan wata da bai dace daga mai hankali san ya yi wasa ko ya yi wargi a wannan wata daga cikin wannan wannan wata kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada mana ya kasance yana karatun alkur'ani tare da mala'ika jibril a wannan wata ta yadda zai bashi mudarasa daga farko har izuwa inda ƙwarɗani ya tsaya kowane shekara sau ɗaya a shekarar da annabi zai bar duniya sun yi wannan bitan alƙwarɗani sau biyu wannan mai ke nuna mana mahimmancin alaƙa da alƙur'ani a wannan wata mahimmancin neman ilimin alƙwarɗani da karatunsa da haddasa da koyar da shi da koyar da haddasa kuma wannan malamai suna cewa abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke ƙara kaimi wajen karasun alƙur'ani saboda ai alƙur'ani kamar yadda Allah ya faɗa mana wanda shine asalin tushen wannan falala da muke fita cewa an saukar da shi ne a ina a watan Ramadan shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran to in Allah ya zaɓi babban falala da zai yi wa musulmi kai da zai yi wa mutum wato wanda ne saukar da alqur'ani kuma saukar da alqur'ani kai ne musuluncin nan da muke yi ko to Allah ya zaɓi wannan lokacin ya saukar da shi a ciki sannan ya sa mu gode masa a wannan lokacin ta hanyar yin azumi to ya dace a ce daga azumin babu wani abin da za mu yawaita yi kamar alaka da alkur'ani mai girma ta hanyar karatunsa amma ba karatun kaɗai ba sau ɗaya mutane sukan wajen mubalaga sukan yi magana kamar irin bida ba mutum ya shagaltu da wani abu da karatu na alkur'ani a watan ramadan a ana buƙatar karatun kuma sosai amma ba karatu wanda ba za a fahimce shi ba ai annabin da yake koyar da sahabbansa da yake karatun ba karatu ne na rashin fahimta ba karatu ne na fahimta shi ta tsarin karantarwar su ma da karatun su na alkur'ani suna ɗaukan ayoyi ne yan kaɗan ayoyi tara ko kama da haka su koyi karatunsa su koyi ma'anoninsa su yi ƙoƙarin aiwatar da shi a aikace sannan su je su ƙara wannan shi ne bayanin da malamai suka yi na cewa abdullahi ibn umar da babansa ibn umar sun yi shekara tara ko shekara goma suna haddace suratul bakara ba wai hadda irin wannan da muke kawai na barba zanto lafazin da kawai ke kwakwalwarka ba a karatu ne da itkanin karatun tare da fahimtar ma'anoni ɗin kuma wannan shi yasa ko ka ga alhamdulillah a ƙasashenmu ake yin waɗannan majalisai kada ka ɗauka zuwa majalisin tafsiri baran abu ne daga kulawa da alkur'ani ko karatun alkur'ani a wajen tafsirin abin da ake yi shi ma ƙoƙarin haɗa al'umma ne da alkur'ani mai girma wannan shi ya samu daga cikin sarara da Allah ya mana a ƙasar mu ta Najeriya a wannan wata dai cikin abin da ku bayyana daga azumi sai tarawihi sai tafsirin alkur'ani wannan su ne manyan abubuwan da duk wanda ya shigo najeriya watan azumi zai gansu ba ko ina ake samun irin wannan darasi na tafsiri da muke a cikin kasashen musulmi ba a wannan baiwa ce da allah ya yi mana a najeriya kuma min samibil ihtimam bil qur'anil karim yana daga cikin tsantsan ba alqur'ani muhimmanci haka kamar yadda zamu bayar da lokaci na mu karanta alqur'ani mai girma mai sauka gwargwadon iyawa na karatu to haka ya dace mu keɓe lokacinmu na halarta ko sauraron tafsirin alkur'ani mai girma to wannan damar ba ta samuwa sai a watan ramadan a watan ramadan ne kowa yana tana alaƙasa da Alkur'ani mai girma a martaba na karatu ɗin da kuma koyarwa da kuma fahimtar tasirinsa. akwai wani abin da ya mana ƙaranci mu a waɗansu wurare shine tsagoran haddan alkur'ani a watan ramadan wanda wannan yana da kyau shi ma mu jawo hankalin mutane mu kuma dawo da shi magabata sun kasance banda karatun kuma ana karantar a hadda a ramadan so dama yanzu saboda shagaltuwa da wadansu abubuwa za ka gamo a ramadan mun bayar da hutu na hadda ƙur'ani ha yadda ce a ce in ma gyara lokaci za a yi ma gyara lokaci ne amma ya zanto lokaci ne da za mu yi hadda alkur'ani kuma Allah yana buɗewa sosai kwakwalwar mai son hadda alkur'ani a watan ramadan akwai wanda suke ribantan goman ƙarshe su shiga itikafi da nufin su haddace wani ɓangare na alkur'ani mai girma to duka wata ɗin lokaci ne na koyon haddan alkur'ani mai girma har yanzu ina magana ne akan gara ɓasa da Allah madaukakin sarki ya ba mu domin matanzara mu nemi yardansa mu nemi aljannansa a wannan wata to abubuwan da mun saba ji kawai na ce bari mu ɗanyi matashiya ne to wannan lailatul qadri inda Allah ya faɗa shi ma yana daga cikin manya-manyan wasa din wanda saboda shi ma girmansa an ɓoye wannan daren domin mai domin karaya dare dararrakin ƙarshe guda goman gaba ɗaya matuƙar karaya su gaba ɗaya to kana da tabbacin taris ke little qadri to kaga fa wannan gara basa ɗin to da litul da Allah ce khairun min alf shahr ibada a cikin wannan yafi wata dubu mana yafi ibadan wata dubu baka da garantin zaka iya yi wata dubu a duniya ko shi sa gara ta yi yawa in ka yarda ta kubuce maka to ka zanto hasararre ka ina jawo hankalinmu mu bayar da mahimmanci sosai a wannan wata musamman a waɗannan abubuwa ɗin sannan mana cikin wani yanayi mai wahala a duniyar mu ta yau hakanan kuma a ƙasarmu na ƙarancin kuɗi a hannun mutane wanda ya jawo wahala ma da yawa daga cikin masu ƙananan ƙarfi ta yadda ba za su iya sayan abinci ba saboda ba su da kuɗi a hannayensu to wannan bala'in mutanen muna roƙon Allah ya yi mana amma a lokaci guda kuma dama ce da za mu yi amfani da wannan yanayi mu taimaka ma junanmu waɗanda suke da shi su taimaka su agaza ma waɗanda ba su da shi wanda a shekarar da ta gabata in ka bashi naira ɗari biyar zai gode maka inda ta zai kafin la'asar ya manta a yanzu in ka bashi tsagoran naira ɗari biyar zai kwana uku bai manta ba haka ne jama saboda yanzu yana wahala shekara da ta gabata babu wannan wahala ko to duk lokacin da ka fi faranta ma ɗan uwan kare to kafi samun yardan Allah madaukakin sarki daga cikin abubuwan da suke jawo yardan Allah idkhalu sururi ala akhika ka shigar da farin ciki ma ɗan uwanka sannan Nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake faɗa ya fi kowa kyauta amma kyautansa na ninkuwa yana ƙaruwa idan Ramadan ya shigo kuma sai ibn Abbas ya alakanta wannan ɗin da yawan karatun alkur'ani ɗin kana yawan karatun alkur'ani za ka ga yadda Allah ya yawaita magana akan ciyarwa wanda har da dama daga cikin malaman mu suna cewa kuma kai ma in ka duba za ka gani mun taɓa yi wannan magana anan yayin da muka yi tafsirin laisal bir ka ga ayoyin da suke magana akan sadaka ciyarwa zakka bayarwa isham sun fi yawan adadi akan ayoyin da suke magana akan sallah alƙurani mai girma wannan gabin ya nuna maka mahimmancin taimako ga wanda yake mabukaci to babu wani lokacin da aka fi son ai wannan sama da wannan lokaci na ramadan shi yasa yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwada nas fa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril amma annabi yafi wato ainihin kauta yana cewa kana ajwa da bilkhairi min rihil mursala rihil mursala suna fassara da ruwa da aka sake shi ya kwarara kaga dai ruwan sama saboda mubalaga yana cewa annabi ya fi ruwan sama kyauta amma yana ƙara kyautan nan a lokacin watan ramadan yayin da jibril yake zuwa masa su karanta alkur'ani tare to ya dace karatun Kur'anin nan kun kake nan ashe ba wai karatun bane karatun ne da fahimta shi yasa a zo wai majalisin tafsiri kuma karka dauka in ka zo majalisin tafsiri ka zo ne kawai ka samu lada so in ka fahimta ko baka fahimta ba a ka zo da nufin ka ji ka fahimta don ka yi aiki da shi in ka yi aiki da abin da ka a majalisin ka yi aiki da alkur'ani ne saboda fashin baki ake yi na alkur'ani a majalisin tafsiri to na dawo kan magana ne ta'amu ta'am shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ba mai azumi abun bude baki man fassara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi abun bude baki ya bude baki da shi to zai samu lada kashin ladan mai azaman ba tare da shi kuma an rage masa komai daga cikin nashi ba to abin da muka saba yi jama'a mu nemi innovative ways na taimaka ma mutane malamai sun yi ta bayani kafin ma watan ramadan yanzu ka da kuɗin da ka rarraba to amma kana da kuɗi in bulk da ka iya zuwa ka yi transfer a baka abinci kuma dama an saba raba abinci a ramadan to lallai mu kuma kaimi wajen yin wannan kada madauki wannan jarabawa da ne da muka shiga ciki ya zanto mana uzuri na yin rowa a ramadan mumuni ba marauci ba ne ballantana kuma a ramadan shi yasa karamcin Allah ya fi bayyana a ramadan karamcin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi bayyana a ramadan karamcin mumuni ya fi bayyana a ramadan lokacin da na taba zuwa na yi wani lecture akan mahimmancin ramadan da yadda musulmi suke a ramadan sai wani ya yi tambaya ya ce akramakallah me yasa ba ma iya lizimtar yanayinmu bayan ramadan na ce ba zai yi ba ne ana mana tarbiyyar mu kwatanta haka ne amma ba zai yi ba ne ai ba ka da wani lokaci irin ramadan bayan ramadan haka bayan da za ka yi ka yi irin abin da kake yi a cikin ramadan a bayan ramadan sai ka kwatanta mun gane ko yawwa tana da man kama رمضان ايمانا سبا غفر lahu ما تقدم من dhanbi in kai a wajen Ramadan kana da man kama ايمانا واحتسابا imanan wa ihtisaban a wajen Ramadan da shi to wannan kulawa da wannan rike wannan tuna da wannan zai sa kai kuma ka bayar da makurar kokarinka na yin waɗannan ayyuka a watan Ramadan da zaka iya ci gaba da dama daga cikin su bayan watan Ramadan kuma shi ya ma aka tsawaita tarbiyya ɗin har ya kai wata ɗaya duk abin da kai wata ɗaya kana yi za ka iya shekara ba kana yi to amma dai zangon sunan sarmazan ba ka da wani zango mai wannan suna bayan ficewarsa. abu na ƙarshe mun yi zaɓuɓɓuka a ƙasar nan kuma sun koya mana darussa da dama daga cikin darussa da suka koya mana shine al-ukhuwat diniya dan uwantaka ta addini wanda mu mun shafa tantini dan haka yake a addinin mu haka yake alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu ɗan uwantaka sama da ɗan uwantakar addini cewa musulmi ba su da wani abu na ‘yan uwantaka da zai ba su izza da ɗaukaka koma bayar ‘yan uwantaka na addini duk wani abin da za su yi riko da shi wanda ke haɗa mutane da junansu na ƙabilanci na ‘yan garanci na ɓangaranci na sana'a na koma mai nini da ke haɗa mutane su dunkule a waje guda to babu abu mai ƙarfi kamar rabi ƙwatul iman da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun to matukar ba mai riko da wannan ba to za mu samu hawan walakanci da kanci shi yasa ka ji biyar Allah madaukakin sarki yake hane mu kada mu koyi da kafarai to ya faɗa mana wani abu ya ce kafarai suna yi sannan ya ce in ba mu yi wannan abun ba to za a samu fitina barna mai girma a bayan ƙasa wallazi na kafaru ba'duhum auliya ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil wa fasadun kabir Allah ya ce kafirai sashen su majibanta sashe ne jibantar tana nufin abuda da soyayya ‘yan uwantaka’ ba ma juna agaji da nasara da taimake keniya musamman a lokaci na tsanani domin biyan bukata ta bai ɗaya musamman in wannan biyan bukatar zai zanto a waɗanda suke musulmi ne kansu yana haɗuwa su mara wa juna baya su yi duk yadda za a yi ba su bar gibi ko wato ainihin baraka ta shiga cikinsu ba domin cimma manufa musamman in ya zanto manufa ne da za su yi don su don kufar da musulmi to Allah ya ce suna yin haka da to jama'a mun gani ko ba mu gani ba mun gani a wannan zaben ko wani wanda kai zai cewa shi dan fati ne sun yi watsi da fati waɗansu masu cewa kabila ne an yi watsi da kabila waɗansu masu cewa a'a ɗan arewa ne ko ɗan kudu ne an yi watsi da arewanci an yi watsi da kudanci an yi watsi da zaman wuri an yi watsi da abokantaka duk sun yi watsi da wannan sun tsaya bisa addini kuma sun bayar da mamaki ko ba su bayar ba to Allah ya ce illa ta fa'alu in ku ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi za a samu fitina a bayan kasa wane ne ranan asabar wanda ke musulmi ne da kwarai a jihar nasarawa hankalinsa bai tashi sai dai wanda bai damu da yanayin zaben ba baya bin mai ke faruwa duk kowa hankalinsa ya tashi saboda an yi wa'azi an yi faɗakarwa gida-gida masallaci-masallaci amma duk da haka an samu rauni a wurin da dama daga cikinmu sai ya kai wani lokaci da ake ganin aina ai wannan abin da Allah ya ce suke yi dinnan gashi ya tabbata gabar nan yana suka faru daga ƙarshe dai Allah ya tashe mu kunya wajibinmu na gaba shine mu dai tsaya akan wannan da Allah ya ce babban fitinar da ke ruwa da mu a duniya yau da musulmin wanda suke mana jagoranci shine wannan mummunar aƙida Wanda sami amir yake cewa akbaru sanamin yarka'u lahu al-insaniyatu al-yawm al-alamaniya babban gunkin da mutane kusan kacokam suke masa bauta shine wannan abin da ake kira al'alamaniya wato secularism cewa babu ruwan addini da tsarin rayuwa wannan fa ya ci karo ɗari ɗari da aƙidar musulunci amma abin bakin ciki shugabanninmu abin da suke rayuwa a kan kenan duk wanda ka za ka ji ya ce maka addini abu ne tsakaninka da Allah amma rayuwa ta yau da kullum a'a kada a sa addini a ciki wannan ita ce wannan aqida ta secularism tana rushe aqidar musulunci daga farkon ta zuwa ƙarshe saboda aqidar musulunci shine kauye a ka kam a komai na rayuwanka ma Allah madaukakin sarki to kai ka ce a'a akwai bangaren da shine na Allah shine ka zo masallaci kawai kai sallah sauran bangaren ba ruwanka da addini to wannan ne babban matsalar da shugabanninmu suka samu kansu a kai sakamakon shugabancin da kafirai suka yi mana a baya tarfiyar da suke har yanzu ma da yawa daga cikin waɗanda suke kawo su zanto shugabanninmu addini abu ne na masallaci abu ne na cikin gida amma harka siyasa farumu da addini to gashi yanzu waɗanda ba musulmi ba sun koya muku cewa ashe hanya tilo na samun ƙarfi na siyasa da su suka gane shine su riko da addinin su kuma su gina ƴan uwantaka bisa addini to ku wannan dama abin addinin kai gina ake kenan to muna kira kuma za mu ci gaba da bayani akan wannan alhamdulillah muna cikin suratu ali imran ne surar la ilaha illallah mun faɗa a cikin falalan wannan surar babu surar alkur'ani da la ilaha illallah ya maimaitu kamar yadda ya maimaitu a wannan sura to za mu bayar da mahimmanci wajen rushe wannan mummunar akida ta secularism a karatu na wannan tafsiri da muke so na tsawaita wannan wannan jawabi ɗin, a fatar zai isa ga shugabanninmu kuma mana jawo hankalinsu su gane cewa musamman gwamna abin da ya dawo da shi solidarity musulmi saboda haka ya san mai zai yi wajen kula da welfare da musulmi a jihar nasarawa lallai musulmi ya zanto musulmi a ko'ina yake in ba haka ba to zai shiga cikin fitina zai shiga cikin hasara zai shiga cikin nadama duniya da lahira wannan na takaita magana a kan shugabannin ne musamman shugabanninmu na siyasa amma fa maganar ba a kansu bane kadai saboda munasabar an yi zaɓe ne kwanan nan amma mu ma a ɗaiɗaikunmu wannan mummunar aƙidar ta shige mu kana iya mutum wa'azi ma ya ce maka a ah, malam tafi masallaci mana ba a wa'azi sai a masallaci a nan inda Allah yake a rayuwarsa babu Allah wannan wato alamaniyanci ne mutane da yawa ya shige su ba tare da sun sani ba to lallai dole mu dawo cikin hayyacinmu mu rushe wannan gunkin da mutane da yawa suke bauta masa ba tare da sani ba mu yi riko da mu a kan komai na rayuwarmu wannan insha Allah zai dawo mana da izza da mu. wannan ita ce matashiya da na so na yi mana sannan za mu ɗora kaɗan na faɗi mana yayin da muka yi tafsiri shi wannan ayar tana kunshe da bayanai da dama da malamai da suka yi a tare mu jita sai mu ɗan faɗi ɗaya ko biyu shi abin da muka ambata a ƙarshen karatunmu mu kuma ƙara abu ɗaya biyu kafin lokacin mai shahidallahu annahu la ilaha illa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا Allah madaukakin sarki yana cewa shahid Allah Allah madaukakin sarki ya bayar da shaida annahu la ilaha illahu cewa babu abun bauta basa cancanta face shi shi kadai wal mala'ikatu hakanan mala'iku ma su ma sun bayar da wannan shaida wa ulul ilm haka nan ma'abota ilimi Suma sun bayar da wannan shaida qa'iman bil qist Allah ya bayar da wannan shaida ne yana tsaye tsayin daka da adalci la ilaha illa babu wanda ya cancanta da bauta face shi shi kadai al'azizu mabuwayi alhakim gwani wannan ayar mun fara tafsirinta mun faɗi abubuwa kamar haka abu na farko da muka faɗa shi ne abin da ibnu kasir ya faɗi dangane da ita hakanan ashi'i ya faɗa dangane da ita haka nan fahir bin ashur ya faɗa dangane da ita wato ta kunshi mafi girman shaida daga mafi girman masu bai da shaida kan mafi girman abinda ake bayar da shaida a kansa waye yake bayar da shaida ɗin Allah madaukakin sarki ko? to akwai wanda ya kai Allah madaukakin sarki girma kul ayyu shay'in akbaru shahada kul Allah waye wanda ya ta tafi kowanne girma shi ne Allah maɗaukakin sarki to gashi yana cewa ya bayar da shaida yana bayar da shaidan nan akan mai mai abin da ya fi kowanne cancanta a bayar da shaida a kansa shi ne kalimatar tauhid shi ne tauhidi babu wani abin da ya fi girma na a bayar da shaida a kansa kamar kalimatu tauhid wato bayar da shaida da cewa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai Allah maɗaukakin sarki domin wannan Shi ne ra'asul amri shi ne jigo kuma ƙololi na al'amari gaba ɗaya. idan babu shi to babu addini idan ya samu tasgaro addini ya samu tasgaro abu na biyu da muka ambata dangane da wannan shi ne cewa salaf magabata suna fassara shaida a fassarori guda hudu wadda a wannan ayadin wannan ayat ta kunshi waɗannan fassarorin gaba ɗayansu dangane da Allah madaukakin sarki dangane da mala'ikon dangane da su ma ulul ilmi ɗin wanda suke bayar da wannan shaida. abu na farko shine muka ce wato sani da ƙudiri a zuci tabbatarwa a zuci kana shi ashhadu an la ilaha illallah ba bai ma nan ashhadun naka ne ka yarda ka sakankance cewa babu wanda ya cancanta da bauta sai Allah madaukakin sarki to wannan abin da ka sakankance ka yarda da shi cikin zuciyarka abu na biyu furuci abin da ka furta domin kamar ya tsari wurin ke cewa asalin shahada shine labari ne da ake bayarwa domin tabbatar da wani labari hakan yi amfani da shi kuma domin a kore wani labarin in wani ya faɗi abu kaza sai a ce wa zai maka shaida ko mai manan zai maka shaida ya faɗi maganar da za ta tabbatar da abin da ka faɗa hmm? kuma ana yin akasin haka ka faɗi kaza wani shaida ya zo ce a ba haka bane abin na a gaba na aka yi ga yadda aka yi ba haka bane furuci ne ko to furta abin da ka sani shi ma shaida ne kamar yadda ilimin shi ma shaida na mun faɗi ayyuka suke nuna wannan kamar yadda daga cikin tafsirin da malamai suke yi wa faman min kuma shahar a yi alima thubut ash shari ko wanda ya sani to sani mana kudurta abu a zuci da sanin sa yadda yake da furta shi sannan abu na uku bayyana shi ko koyar da shi ko isar da shi isar da wani abu izuwa ga wani shi ma yana zuwa da ma'anar shahada fa in shahida shahidani mai ma'anar shahida shahidani in akhbara mukhbirani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasumu hatta taraw wa la تفطروا حتى تروا فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا idan sun bayar da labari sun yi bayani shi ma wannan shaida ne sai abu na hudu da yake zuwa da ma'anar shaida din shine lizimta ma wani yi ikrari din ya tabbatar ya yayi furuci da shi kuma ya sani yin wannan lizimta ma wani ko yi umarni ma wani yayi haka shi ma ana kiransa shaida to anan ibnul qayyim da malaminsa shekul islam ibn taimiyya suka ce game maganganun salaf yadda za ka gani su a cikin irin tafsirin sabari da tafsirin ibn abi hatim maganganun salaf da suka yi dangane da ma'anar shahida a nan baya fita daga cikin waɗannan ma'anonin guda hudu to kuma zai shiga a tafsirin wannan aya dangane da Allah maɗaukacin sarki Allah ya tabbatar ya sani ya sanar da mu kuma ya umarce mu ko da mai la ilaha illallah ne da abin da muke karanta alqur'ani ko haka nan mala'iku sun tabbatar da wannan zukatan su ko sun ikrari sun sani kuma su ne Allah yake ko sashi daga cikin su Allah yake aike su su zo su salar da bayi hmm? to wannan waɗanda ɗan sakon ne a cikin su suna zuwa su yi bayani lizimtawa wannan ana iya cewa bai shafe su ba amma inda matsayin umarni ne to tun da su suke zuwa da umarnin Allah ɗin kamar su ma sun yi umarni ɗin kenan saboda ka su ma auji guda hudu yana shiga a gare su sannan masu ilimi a nan na faɗa mana a wancan tafsirin da muka yi duk da ban buɗe shi ba saboda babu wannan wannan cewa ulul ilmi a nan a yaren ƙur'ani a yaren hadisin Annabi sallallahu alaihi salama in ce ma abota ilimi to farkon ilimin shine ilimi wanda zai nunar maka wane ne Allah da yanda ake bauta shi shine ilimi wannan kuma shine wanda malamai su kuma suke kira ilimin shari'a wanda yake fara daga tauhidi ilimin sanin Allah madaukakin sarki to an samu 'yan zamani yanzu suna dogaro da aya ta suratu fatar da ta yi magana akan sanin Allah ta hanyar abubuwan da ya halitta a sammai da kasa da duwatsu da sauransu sannan ya ce innama ya shi Allah min ibadihi ulama cewa wai a nan ana nufin malaman sayansis ne a kuskure ne waye ga maka malaman shari'a ba sa tunani akan sammai da kasa ba sa tunani akan duwatsu ba sa tunani akan mutum ai su suka fara su suka fara fashin bakin wannan kyau so duk wani wadda ilimansa ya kai shi zuwa ga sanin Allah madaukin sarki sai dai ya zanto a bayan malamai da suka karba abun na asali ah, to malamai su waye shugabannin malamai ne annabawa mana kushe ko to waɗanda za su fara shiga yaksha Allah min ibadil ulama ai su ne annabawa din a ah, annaba alaihi salatu wasalam ai ce malamai magada annabawa ne ko to dai ce malamai magada annabawan nan akwai wanda ya fassara malaman da cewa ana nufin malaman ilimin sciences ne ha malaman addini ko kuma matsalar mu shine da muka zo mana raba ilimin sciences din da addini bature ya samu yayi secularized ya cire Allah da addini a cikin waɗannan ilimin muka ɗan mu kuma yanzu mun zo muna karɓar ilimin aurensa sai muka ɗauka ba rashin alaka da addini sai zanto malamin addini ne amma bai son komai akan wannan ba alhali ƙur'ani yana cike da bayani akan ayoyin Allah a sama da ƙasa kuma cike da umarnin cewa mu yi tunani mu yi bincike mu yi zurfafa kuma malaman mu na musulunci duk sun yi wannan binciken sun a ko waɗanda in sun zo bayani akan waɗannan ayoyin za su faɗi abubuwa masu gamsarwa wadda waɗansu sai daga baya malaman waɗannan sa'itin suka gane almuhim ulul ilmi masana Allah su waye a gaba gaban masana Allah malamai wanda ku kun san su abin ku kuna kiransu malamai ko su ne malaman addinin musulunci to su ma waɗannan malamai suna yin shaida a waɗannan martabobi guda hudu ƙini a zukatarsu da wannan abun cewa la ilaha illallah sannan wato shi sanin haka ɗin da kuma bayar da labarin haka ɗin da yin bayani akan haka ɗin da kuma umartan mutane da su yi haka ɗin wannan shi da wanda muka faɗa a dunkule a karatunmu na baya sai abu na gaba da muka ambata shine shi wannan ƙayar ta kunshi bayani akan falala na malamai wanda shine muka ce ibn al-qayyim ya kawo a cikin miftahu daris sa'ada cewa wannan ayar tana nuna falalan malamai ta hanyoyi daban-daban anan ya ya ambaci fuskoki wajen guda goma ah, za mu iya abin na ko mu wanda na ce a karatunmu na gaba wanda shi ne ya zama na yau cewa za mu ɗora a kai wato ina jin mana iya haƙura na gada hamsin ya wuce minti hamsin ya wuce ko fara mu za mu tsaya nan gobe insha Allah za mu ɗora daga bayanin falololi na ma'abota ilimi da malamai suka shirya daga wannan nazum Allah madaukin sarki yayi shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist annan kuma mun faɗi cewa abinda suka bayar da shaidan guda biyu ne na farko shine la ilaha illa Allah annabiyu qa'iman bil qist wato ainihin tafsiri na biyu da ake wa qa'iman bil qist shi ma zamu bayani akan sa gobe in Allah ya kai mu da lafiya abinda muka faɗa ya zan tafi dai fara ce daga Allah mana roƙon sai daɗa mana abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mun fi tsarin tambayoyi ne duk wanda ke da tambaya ya rubuta sai a bamu waye gari in mun zo sai mu dan bi tambayoyin kafin mu shiga tafsiri dan haka muke yi kuma haka za mu shiga ba da fatan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe lafiya insha Allah za mu yi kokari ta yadda ah, hudu da rabin nan za mu fara tafsirin insha Allah ba tare da mun makara ba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.